والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi takwas ga watan jumadal ula wata na biyar a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda dace da yammaci na 30 ga watan 8 shekara ta 1998 miladiya don cin gaba da karatun kitabu tauhid idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu ma ja'a anna babu hadhihi al-ummati Abdul awthan babun da yake maganar cewa wani sashi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su bauta ta magumaka karkashin wannan babi mun karanta ayan farko alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitabi har zuwa karshe da aya ta biyu qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah zuwa karshe da aya ta uku qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sannan muka karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam latattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه وتحديث بخاري ده مسلم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه حديث ده متاشي كنا ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ولمسلم أن كرقو حديثي وتؤتكن صحيح مسلم عن ثوبان دقى ثوبان مولى رسول الله كنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله ترى الله ثبت قريش ياتي إن الله زوالي الأرض ubangiji ta'ala ya taro mun ƙasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudar ranarta da mafaɗar ranarta haka aka tarawa annabi duniya yaga ƙarshen gabas yaga ƙarshen yamma tun daga madina idan ya yamma har yamma tun daga madina idan ya gabas har karshen gabas Allah ya taro masa ya gani zawaliyal arda Allah ya taro mun ƙasa, fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudan rana da mafadarta to sai malamai suka yi magana guda biyu kan fassara wannan kalma ta zawaliyal arda waɗansu malaman suka ce Allah ya kusanto masa nesa ne ta dawo kusa har ya ga ƙarshen gabas ya ga ƙarshen yamma wannan maganan farko kenan magana ta biyu waɗansu malamai suka ce ubangiji ya ƙarfafa ganinsa ne ta yadda a inda yake daga madina in ya kalli yamma zai kallo har ƙarshen yamma in ya kalli gabas zai kallo har ƙarshen gabas to cikin waɗannan maganganun guda biyu wacce za ta fi kenan ta farko wanda aka tattaro ƙasa gaba ɗaya ko wanda aka karfafa idansa su waɗanda suka faɗi ta biyu suka ce idan kun ce an tattaro ƙasa ma'ana an kusanto ta to ya za a yi da gulabe da gidajen mutane da gonaki da menene duk ba da <laughs> su ba an fahimta ku to amma dai abinda malaman tauhidi suke cewa a wannan babi sukan ce Allah ya kusanto wa annabi ne sa kusa ta wace hanya bai yi bayani ba kaifiyar Allah ne ya sani mumun mu ne dole mu yi imani lalle an kusanto masa ya ga gabas ya ga yamma karshen gabas da karshen yamma amma kaifiya din ta wace hanya ce a duniyar mu idan aka ce a jawo kasa a kusanto ta kila gulabe za su samu tangarda gidajen mutane za su rurruce wannan a yadda muke gani kenan amma a cikin abin da ya shafi gaibiyat sai dai musallama mu barwa Allah al'amarinsa kamar yadda muka sha karanta hadisin da annabi ke cewa duk inda mutum yake yewa annabi salati ko masa sallama Allah zai isar masa to ta hanya ake isar masa tare da cewa adadin masu salatin dubbai ne kai miliyoyi ne amma Allah zai isar wa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa wani yayi wani ma yayi wani ma yayi da wanda yake Kano da wanda yake Kaduna da wanda yake Maiduguri da wanda yake Bauchi Sokoto ko ina mutum yake inda yawa annabi salati Allah zai isar masa to ta hanya Allah ne ya sani to wannan kususiyar annabi kenan Allah ya taro masa gabas da yamma ya gani amma bai ce kudu da arewa ba kuma an fahimta ko da haka sai a tsaya inda nasu ya tsaya kenan wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuwiya li minha wa inna ummati lalle al'ummata sayablugu mulkaha mulkuha mulkin ta zai isa ma zuwiya li minha ya zuwa inda aka taro mun din nan wato sai musulmai sun mallaki karshen gabas sai sun mallaki karshen yamma wannan kuma ta tabbata lokacin halifancin Umar dan Khattab kafin a je ko ina to kaga kenan da annabi ce wa inna ummati lalle al'ummata wata al'ummar kenan ummatul da'wa ko ummatul ijaba ummatul ijaba al'ummar da suka ansa kirana mulkin su sai ya kai iyakacin inda aka nuna min din nan na mahudan rana da mafadarta da haka idan kai gabas wato aka kare daular farisawa idan kai yamma aka kare daular romawa gabas da yamma ko ina kudu da arewa gabas da yamma dai gaba daya an tara wa mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an tara mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga can gaba daya hakan ya tabbata a lokacin halifancin umar dan khattab wa u'titu al-kanzaini an bani taska biyu al-ahmara wal abyada farar taska da kuma ja me tace taska ja zinari me tace fara azurfa alkanzaini taska biyu al'ahmar wal abiyar farar taska da jar taska annabi ce an bani ma'ana an karya daular farisawa ma'abuta azurfa su ne alkanzul azurfin an karya daular rumawa ma'abuta zinari su ne alkanzul ahmar to da annabi ce utsitu an bani shi aka ba ko an baiwa al'ummar ne an bai tun tunda ba a lokacin rayuwar annabi bane ba aka bude farisu da rum a lokacin halifancin umar dan khattab ne aka bude farisu da rum hulan mulkin da kisra ke takama da ita haka aka kawo ta gaban umar dan khattab aka ajiye aka ce ga ganima kayansa na azurfa da gwalagwale da yake amfani da su haka aka ajiye su gaban umar dan khattab aka ce ga ganima an kawo lokacin musulmai sun yi aiki kwarai da gaske har sai da ya kasance kalimatun lahi uliya wa kalimatul kafar kafaru sufla to kenan abin da aka baiwa al'ummar annabi kamar shi aka baiwa tunda mu da muka biyo baya waɗanda suka rike gaskiya a cikin annabi na alfahari da mu to amma da aka ce alkanzain al-ahmar wal ko muka fasara al-ahmar shine zinari wal abyad shine azurfa wato su farisawa mafi rinjayen dukiyarsa azurfa ce wannan baya hana ya kasance suna da zinari sai dai azurfa su tafi yawa kamar yadda su rumawa mafi rinjayen su a lokacin zinari ce wannan baya hana ya kasance suna da azurfa sai dai su tafi yawa kun fahimta wannan ko wa inni sa'altu rabbi li ummati annabi ce na roki ubangiji na dangane da al'ummata na roka musu ubangiji Allah yuhlikaha bi sanatin kar ya halakar da su da fari sana shine fari ana jam'in sa as-sinin Allah ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun mun riki dangin gidan fir'auna kuma biya fir'auna bis-sinina da yawan fari haka kuma annabi ya addu'a ga quraishawa yace Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru bakwai masu fari da kamfan ruwan sama irin waɗanda aka jarrabi mutanen annabi yusuf a lokacinsa an gane ku to Allah ya roƙa wa al'ummar annabi sallallahu alaihi ya roƙa wa al'ummarsa cewa Allah ya hulika ha bi sana kar Allah ya halakar da al'ummar annabi Muhammad musulmi kenan bi sanatin da fari bi amma gaba ɗayan su kar halakar da su da fari Allah ya karɓi wannan addu'a ba yanda za a ce ga wata shekara gaba ɗaya dukkan garurukan musulmi fari ya mamaye su baya hana dai a yi fari a wata kasar ta musulmi a wata shekarar kuma a wata kasar kuma a wannan shekarar da zanto su sun samu amfani sama da kowace shekara ma a tarihin noman su amma a haɗe mu gaba ɗaya da fari a'a annabi ya roƙa mana Allah kuma ya karba na biyu wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim haka na roƙa wa al'ummata kar Allah ya ɗora musu aduwan abokin adawa min siwa anfusihim wanda ba ɗan cikinsu ba kamar a ɗora yahudawa kan mu ko nasara kan mu abokanan adawa wanda suke daga wajen musulunci fayastabiha baydatahum irin wanda zai zo ya halarta wato ƙasarsu asalin lafazin bayda ana amfani da shi ko dai zanto saha shine farfajiyar ƙasa. ko ya zanto baiza shine ma ya uzuhul mar'u abinda mutum ya mallaka na gonaki da gidaje ko ya zanto baiza wata hula ta kwano ta karfe da mutanen da suke sawa don saboda fita yaki to idan aka ce istahallal aduwu ta fulan wato abokin adawa ya halatta baiza din wane to ana nufin ya ci nasara akan su domin cin nasara akan ka ne zai sa ya fasa hular kwananka cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace gonarka cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace garinka to annabi ya roƙawa al'ummarsa ya roka mana Allah ya sallita alaihim kar Allah ya tsora abokin aduwan abokin adawa min siwa anfusihim wanda ba dan cikin al'ummar ba fa yastabihu baydatuhum wanda zai halatta baydatun mu wato ya halatta rukan mu da gidajen mu ya ribance mu a matsayin ganima an fahimta ku to wannan ita kuma addu'ar an karba ko ba karba ba bayani da zai biyo baya wa inna rabbi kana ya muhammad lalle ubangiji na sai yace ya kai muhammad inni idza qadaitu qada'an fala yuraddu lalle ni idan nazartar da kaddara fala yuraddu ba a mayar da abin baya ba a mayar da hannun agogo baya kan abin da nazartar ce haka za a yi to alqada iri biyu ne akwai alqada'ul kauni akwai alqada'ul shar'i alqada'ul kauni abinda Allah ya kaddara duniya ta gudana akai na haihuwar wani rana kaza ga watan kaza ko mutuwar wani rana kaza ga watan kaza ɗarewa karagar mulki ga wani rana kaza ga watan kaza saukar wani daga garagan mulki rana kaza ga watan kaza saukar ruwan sama lokaci kaza ko samun fari lokaci kaza da sauransu wannan shine alqada'ul kauni yadda ubangiji ya kaddara duniya ta gudana a kai akwai kuma alqada'u shar'i alqada'u shar'i abinda Allah ya so mu yi a shari'ance ya kaddara mana mu yi sallah biyar a yini ya kaddara mana mu yi azumin ramadana ya kaddara mana haji ga mai iko ya kaddara mana kyautata ma iyaye ta fuskar shari'a to kaga kaza ya zama kashi nawa kenan to sai Allah ya ce inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu in nazartar da qada'i ba da za a mayar da shi baya wanda yake nufi na farko ko na biyu qada'u shar'i ne ba za a mayar da shi baya ba ai Allah ya ce a yi sallah dukan mu muke sallah Allah ya ce a fitar da zakka dukan mu muke fitarwa Allah ce wala taqrabu zina dukan mu ne muke nisan ta Allah ce wala taqrabu al-fahisha ma zahara min hawa ma batan yanzu wannan Allah ya kaddara kar ai zina ta fuskar shari'arsa ya kaddara kar ai sata ya kaddara kar ai zalunci amma duka ake yi ashe ba wanda yake nufi ba al-qada'u wanda yake la yuraddu shine me al-qada'u kauni amma al-qada'u al-shar'i ko wannan yurad لأن المؤمنين يقبلونه وغير المؤمنين لا يقبلونه mummune suna karban wannan abin da Allah ya kaddara ta fuskar shari'a wanda ba mummune ba kuma su mayar da hannu a gogo baya su ki bin umarnin Allah su ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qada'i guda biyu duk abin da Allah ya zarta ko ta fuskar shari'a ko ta fuskar kaddara dukkan sa dai gaskiya ne adalci ne dan Allah ce wallahu yaqdi bil haqqi wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay inna Allah huwa as-sami'ul basir wallahu yaqdi bil haqqi ubangiji ta'ala yana yin qada'i yana kaddara da me sai ka ce adalci domin duk lokacin da aka kawo maganar alqada a jerin gwanan hukunci to idan aka ce alhaqqu ya zama ma'anarsa adalci kenan wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana zartar da abu ta fuskar adalci idan ya zarta saukar uh, wani daga mulki ba zalunci bane ba adalci ne idan ya kaddara hawan wani ko ba zalunci bane kuma adalci ne sai dai hikimomin kila su bayyana ga sauran mutane kila su bayyana ga waɗansu kila ba za su bayyana ba ga kowa amma duk abin da Allah zarta lalle akwai hikima a ciki kuma akwai adalci a ciki Ya yaqdi bil haqq ya zama al qada'u al kawni wal qada'u al shar'i amma yadda ayoyin qur'ani ke fassara alqada'ul kauni za ga kowace in ka lura da jerin gwanan za ka gane wannan alqada'ul kauni ne in ka lura da jerin gwanan wannan za ka wannan kuma alqada'ul shar'i ne da Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wannan irin qada'i ne nan alqada'ul shar'i وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولن قضاء نم القضاء الكوني دوم الله بايا قدر فسادي تفسك الشريعة يا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ماذا za su yi gyara la tufsidunna fil ardi asubi za su yi fasadi a cikin kasa wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajatu khilal diyar wa kana wa'dan mafa'ula thumma radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in hasantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha a takaice dai alqada'u dai iri biyu ne akwai alqada'ul kauni akwai alqada'u ash-shar'i ubangiji yace inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu lalle in nazartar da wani qada'i nazartar da wata kaddara la yuraddu ba a mayar da hannun a baya ba ba mayar da abun baya wanne kenan alqada'ul kauni ba qada'u shar'i yake nufi ba an fahimta ku to dan haka kaga bayi sukan yi taurin kai alqada'u shar'i su ki karba to amma idan alqada wal ya yazo ba su su taurin kai ba Allah ya zarta haka abin zai faru ba wanda ya sai hana shi faruwa amma da ubangiji sai aminu suka kin imani ku yi sallah suka kin sallah ku yi zakka suka ku yi imani da manzon Allah duk suka ki ta ta hanyar qara'u shar'i Allah ke musu magana alqada'u shar'i amma sun kimi ko haka fir'auna aka yi masa umarni imani da annabi Musa ta fuskar qada'u shar'i ya yadda to da Allah ka masa qada'ul kauni yayi gada'ul kauni shine ƙoramar da jiya yake alfahari da ita ita ce kuma aka halakar da shi da ita wana da fir'aunu ya qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace mulkin misra ba hannuna yake ba koramun gaba ɗaya da gulaban da fadamun da kogunan karkashin gudanarwa yake karkashin gudanarwa ta afala tubsirun ba gani haka yace da mutane to kaga wannan ƙoramar da yake alfahari da ita ita ce kuma aka halakar da shi da ita hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin bayan lokaci ya wuce kaga ya kiyarda da qada'u shar'i qada'ul kauni ya zo tilasta inni idza qadaytu qada'an fala yurad duk abin da Allah ya zartar na cewa zai faru ba wanda ya ce ba zai faru ba wa inni a'taituka li ummatika sai Allah ya ce lalle na baka ga al'ummarka Allah uhulikahum bi sanatin bi amma addu'a farko ke ba zan halakar da su da fari ba gaba ɗayan su sai dai wannan baya hana ayi wani ayi fari a wani sashi na garin musulmai amma dai ba za a ga mai dukan garurukan musulmai da fari ba dan Allah ya riga ya anshi addu'ar Annabi Muhammad ta wannan bangare wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim haka ba zan ɗora abokin adawa a kansu ba min siwa fusihim wanda yake wajen su baya cikin su wa yastabiha baydatuhum yazo ya ci galaba a kansu gaba daya walaw ijtama alaihim man bi aqsariha ko da duk wanda ke ban kasa za su yi taron dagi kan musulmai ba za su iya ba gaba ɗayanmu a ce kafiran duniya kuma gaba ɗayan su taru akan mu gaba ɗaya ba za su iya cin galaba akan mu ba gaba ɗaya sai dai sa iya mulkushe musulmai a wani bangare na duniya su mulkushe musulmai a wani bangare na duniya wani bangare kuma musulunci na nan da karfinsa da kurjininsa babu yadda za su iya addu'a farko Allah ya bar babu sharfi wannan ta biyu fa da sharfi gashi nan yace ba inda za in tsora musu abokin adawa wanda ya zo ya mallake su Wala wista ma alaihim man bi aqfariha ko da duk wanda ke ban kasa ya taru akan musulmi hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha har sai in sashin su ya kasance yana halakar da sashi wa yasbi ba'dhum ba'dha har sai sashin su yana mayar da sashi a matsayin bayi ya ribance su to in wannan ta faru to sai in tsora kuma kafirai akan ku kenan amma in wannan bata faru ba Allah ba zai dora kafirai akan mu ba to wannan kuma ta riga ta faru babu yanda za a yi kenan yayin da duk ya kasance sashin musulmai za su yaki sashi sashi zai rika kashe sashi to kafirai kuma za su nasara a kanmu amma idan sashin mu ya kaunaci sashi sashin mu ya kiyaye dukiyar sashi ya kiyaye mutuncin sashi sashin mu ya kare dukiyoyin sashi da aka ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai muka ji sashi mu ba cin dukiyar sashi ba zubar da ganin sashi to kafirai ba za su iya cin galaba akan mu ba duk da abin da suka mallaka na nukiliya da makaman dangi ba za su iya ba makamin a hannun waye a hannun ubangiji ta laiki sun suka yi makamin amma yanzu suna jin tsoron makamin da kansu kullum taro ake a kayyade yaduwar makaman nukiliya a kayyade yaduwar makaman da waye in suna takamar yawa sai ubangiji ya bi musu inda ba sa tsammani ka duba yadda aka rinka jarrabar amerikawa da wutar daji gobara fa yan kwana-kwana daga sama daga kasa daga sama a rinka deho chemicals waɗanda a rinka fesowa don wutar ta mutu sai ma ta ƙara daga kasa kuma ana bi ana kashewa tana ƙara ta sanyi hekta dubu kaza hekta dubu kaza ubangiji na maka yaki kana kwance kana istighfari kana hailala kana kafirai da suka fi kowa yawa a duniya yau ubangiji ta ala ya jarrabe su da mai ambaliyar ruwan sama an manta da maganar makamin da aka mallaka na nukiliya ko yawan jama'a ko yawan sojoji ruwan sama ya kusan cinye rabin kasar gaba daya ana cikin masifa duk wannan ayoyi ne Allah ke nuna wa mutane cewa in mu musulmi muka tsaya ubangiji ta Allah sai isar mana sauran sai karasawa kawai dan mu samu ganima gawa ce kawai sai tishi kawai zaka je kai to amma me yasa da ruwan sama an yi menene an yi ambaliyar ruwa an yi gobara me ya rage ba kawai sai dai ka take ta kama bawa kana daurewa ba amma ina musulmin zai tsaya kan qala Allahu qala rasulullahi kada ya kara kare ya rage shine abin da ake bukata ina musulmin da zai kiyaye dukiya ta yan uwansa zai kiyaye jinin dan uwansa babban abin da zai yake wa musulmi barazana shine zubar da zubar da jinin sashi jinin musulmi ya tafi a banza haka baya tafiya a banza sai an dandana kuda duk wanda ya zubar da jinin dan uwansa ko jama'a suka kyale ana zubar da jini ana ta'addanci kowa ya shiru ya kyale to zubar da jini din nan koyo yayi yawa ta hanyar fashi da makami haddis wala haraj gashi nan ba za ka yi kididdige kididdigar adadin mutanen da ake kashewa ba a wata ɗaya kawai a jihohin arewa kaɗai banda kudu ta hanyar tsafi masu kama mutane su yayyanka yanzu ka duba labaran da ake bugawa a ce a Kaduna ana tsintar mata yanzu sai a kawo mace an yanke farajinta an kashe ta an yanke farajinta saboda siyasa na matsowa kowa na son ya tsafi sai ya ci zabi sai ya je majalisa ko zai rasa imaninsa idan ya so daga baya a ta tsakaninsa da ubangiji idan ya samu kuɗi ya zo ya katon gida ɗari uku cikin ɗari uku sai ya zo ya ɗan masallaci wanda yake sahu ɗaya mutum biyar ya dogon lasu fi tarin ƙasa sa kasu ɗin kalilu ya riga ya biya Allah na shi a yi tsafi a yi damfara a kashe mutane duk abin nan to shi yasa babu yanda za a yi mu iya yakar kafirai matukara ko wannan a cikin mu shi yasa da'awa islamiyya bangare biyu take abin nan kamar yadda bakar abu zai ke cewa bangare biyu take da shi bangaren farko jarin shine uwar kudin bangare na biyu riba yake cewa to jarin da'awa islamiyya shine su musulman kansu su gyaru ribar ta kuma shine shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci yace idan uwar kudin jarin ya zanto gurbataccen jari mara kyau to ko ka samo ribar ma haka ita ma za ta lalace za ta bi mai uwar kuɗin to musulmai suna shirka da bid'a da menene mutane da dama idan suka shigo musulunci sai su koyi da irin wannan abin da batattun musulmai suke yi shi sa dole sai an raba kafa cikin da'awa islamiyya da waɗanda za su yi tarkizin da'awa su kan musulman su gyara musulman jarin kenan da waɗanda kuma za su nemo riba idan muka ce riban kaɗai za mu kalla ban da jarin to da sauran mu kenan sai mutum ya musulunta sai zo musulunta kuma ya zo yana bid'a kaga ya faɗo daga sama ya zarce rijiya kenan ولو اجتمع عليهم من بأقصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا har sai sashin su ya rika halakar da sashi sannan ne zan dora kafirai a kansu wa yasbi ba'dhum ba'dha ko sashin ya kasance yana ribance sashi to nan ne zan dora kafirai a kansu amma matukar za su tsaya wato su kiyaye jinin junansu su kiyaye mutuntakar junansu to babu yanda za yin dora wato ainihin kafirai a kansu wallahi duk inda musulmai suka sha wahala ka kalli ko ina daga cikin inda musulmai suke shan wahala za ka samu matsalar shi ne kashin juna da ke tsakaninmu shi ne sha a kafare a kanmu mu kasa samun sakat a cikin mu a tsakanin mu da juna ورواه البرقاني في صحيحه في sahihihi حديثي wannan hadisi da muke magana akan sa al-imam al-burqani ma ya cikin sahihinsa al-imam al-burqani hafiz abubakar ahmad bin ahmad ibn ahmad ibn ghalib al-khawarizmi ash ya mutu a shekara ta ɗari 425 bayan hijira wazada a cikin riwayar sai ƙari cewa annabi ya ƙara bayani yace wa inna ma akhafu ala ummati sani dai ina ji ma al'umma ta tsoro kaɗai ne na al'a'immatul mudillina al'a'immatul mudillina wato limamai ko jagorori al masu fataswa annabi ce kadai waɗanda nake jiwa al'umma ta tsoro al'a'immatul mudillina shugabanni masu bataswa to shine malamai ke cewa shugabannin jama'a dinnan kashi uku ne kashin farko al'umara zawu sultan masu mulki a hannu kenan kashi na biyu al'ulama wato masu ilimi a hannu kenan kashi na uku al'ubbadu masu yawan ibada kowa ana koyi da shi masu mulki suna da masu bin su jama'a na bin su sun suke sarrafa mutane masu ilimi kuma ana bin su ana dogaro da fatawansu da maganganunsu wajen ai kaza ko kar kaza al'ubbadu masu yawan ibada kuma suna jarrab mutane na jarrabuwa da su idan an gansu da ibada a kyautata musu zato to in sun gina akan bid'a haka za a kyautata san cewa daidai suka yi kowanne sai a yi tabinsa annabi ce to shugabanni idan suka lalace suna ne nake jiwa al'umma ta su shugabanni masu mulki su yi amfani da mulki wajen kautar da mutane da kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masu ilimi su yi amfani da ilimi wajen kautar da mutane daga sunnar annabi su gina su kan bid'a to sune babban abin da annabi ke ji mana tsoro jahilan da suka nada kansu a masallaci suke ta ibada a gansu a kyautar da su a yi koyi da su bayan ko bid'a suke yi. to annabi ce wannan su yake ji wa al'ummar tsoro. wannan hadisi kuma ingantacce ne a wata riwayan ta hadisin wanda Abu Dawud Sayalisi da Ahmad da Tabarani suka ruwaito abinda annabi ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati mafi tsoron abinda nake ji ma al'umma ta tsoro al'a'imma al-mudallin sune shugabanni masu kasasuwa wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah annabi ce za wa ka alaihi musaifu idan takobi ta riga ta auka cikin al'ummata lam yurfa to ba za a dauke takobin nan ba ba za a dage shi ba ila qiyamul ila yawmul qiyama har zuwa tashin kiyama idan har musulmai aka wayi gari sun fara yakar juna to ba za su daina ba har kiyama ta tsaya lokacin da annabi ke maganar lokacin rayuwarsa ne ba a yakar juna din ba ma sabani tsakanin musulmi waye zai sabani idan ka ce kaza na ce kaza ga annabin sai ce kaza ne sabanin ya tsare daga lokacin shi ake ma wahayi dole kowa ya sallama a cikin musulunci ne ba sabani kowa daga ya abin da an ce kaza an ce kaza annabi ya ce sai kowa ya shiru to bayan annabi ya bar duniya kaga sabani zai faru kenan to kaga kuwa abinda annabi ya faɗa shi ya tabbata takobin farko da ta faru cikin al'umma shine lokacin fitinar kashe Umar dan Khattab shine dama annabi ya ce shine kyauran da ya riga ya toshe kofar fitina ƙauren da ya toshe kofar fitina ke wanda da zaran wannan ƙauren babu shi fitina ta shigo to ko ba za ta kauce ba an bayyana ku to aka tambaye cewa shi wannan ƙauren yaya za a yi buɗe shi ne za a yi ko karya shi za a yi Uzaifa na Laiman ya ce ai wannan ƙyauren inda buɗe shi za a yi to a iya mai da shi a rike amma matsalar karya shi za a yi idan aka karya shi kuma kaga babu gyara kenan to daga kare ta kuma fitina za ta kunno kai ba za ta kauce ba har ya a tashin kiyama kaga kenan oh, sai ko aka zo aka zo aka ce Umar dan Khattab kaga da shine aka kare kyauran kenan da aka ce da aka kare kyauran sai fitin suka shigo dan Usman na hawa kaga fitina ayi samu cikin mutane wannan suke cewa ka fara son kai kana kakkafa dangin gidanka a cikin shugabanci da wani da wani ka sa su shugaba da wani da wani ka sa su shugaba aka zo aka yi tawaye aka zuga mutane aka yi zanga-zanga zanga-zangar da ta hana shi fita ma waje har sallar jam'i baya iya fita yan tawaye suka kewaye gidansa suka nada sabon liman a masallaci kawai na musu sallah suka ce ba sai da Usman ba duk da haka Usman bai tayar da hankali ba waɗansu waɗanda suke goyon bayan mulkinsa suka zo za su ɗauki makami ce dan Allah kar wanda ya ɗauki makami da sunansa kowa ya je zauna a kyale su waɗansu suka zo suka masa fatawa suka ce kai ne shugaban al'umma halattacce halifa cikin halifofin manzon Allah yanzu yan tawaye sun zo sun nada wani sabon liman ya halatta mu bihi sallah ko kano bihi Usman ya ce sallah ita ce mafi girman ibada da musulmi ke yi da haka duk wanda ya iya ta ku bi ku je ku bi su sallah wanda suka zo suka ce za su yi masa juyin mulki yan tawayen su kenan yan nadekon su kenan yace a ji a bisu yace a ji a bisu sallah sai duk da haka bisa hakura ba yana zaune a gidansa ba ya da komai sai sallah sai karatun qur'ani sai sallah sai karatun qur'ani suka zo suka ketaro yana karatun qur'ani suka yanka shi suka yi tafiya su haka kawai wasu shugaba ya yi zalunci a ganin su ne fa ba wai a hakikatar amrin zalunci ne ba su haka suke ganin zalunci ne tunda zalunci ne kuma dole a yi masa juyin mulki ko da karfin tsiya to dan Allah da suka yanka shi bukatan ta biya bukatan su ba ta biya ba dan lokacin da suka yanka Usman dan Affan suka yi tafiyar su to kuma sai matsala ta faru wanda suka zo shine a sa shugaba cikin su kuma aka kiyarda jama'a kuma suka ce Ali bin Abi Talib suke so ya zama shugaba Ali bin Abi Talib ce sai kun je masallaci an yi shela cewa ne ne halifa ba a samu wanda ya ba sannan in karba aka je aka yi shela a masallaci duk jama'a suka da suka masa mubaya'a amma nan sa hankali ya kwanta kenan a lokacin ko Muawiya yana gwamna a Sham Muawiya aka je aka ba shi labarin an kashe Usman dan Affan yace waye halifan zaka ce Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya aika da takarda cewa kai Muawiya da gwamnan Usman ne yanzu kuma na zama halifa da haka sai kai mu baya sai ce a'a me ake ciki da wannan wannan sai kace Usman ba na labari tukuna yace abin da nake so kai mu baya a tukuna kafin in faɗa ma me ake saboda mutane ne masu karfi sojoji ne masu yawa ka ce za ka bi su a cikin ɗaiɗaiku ka kama su yanzu yana da wahala ka bari hankali ya kwanta idan muka samu ƙarfi sai mu kama su a hankali kowa mu yanke musu hukunci ba a gaggawa cikin al'amura shi koma wai yana ganin a'a ba yanzu za a in mika hannu in ba mu baya a sai ka fito da waɗanda suka kashe Usman an yanka su tukuna Ali bin Abi Talib yana ganin kuma wannan lokacin yanzu lokacin bai ba in kai ka ba da aka yi mubaya'a an san kana da karfin soja ina da karfi a gida ina da karfi a waje kananan fitantaro na cikin gida zan fi karfin su kenan amma in ba ni da karfin waje na cikin gida za su tayar min da hankali to lakin da kada Allah amran kana mafa ulakin aka al'amari ya faru kuma aka yi ta yaki kaga takobin da ta faru kenan tsakanin waɗanda suke ganin Muawiya ya daidai da wanda suke ganin Usman ya daidai Abdullahi bin Abi Talib ya daidai kuma aka yi ta gaba da faɗa tsakanin su haka al'amari ya yi ta tafiya wannan kaga sai ya buɗe kofa na kafirai kuma su zo daga baya su ci nasara akan musulmai tunda musulmai duk nasarar da suka ci na kare daular romawa da farisawa yanzu da eh, jita-jita da sabani da aka samu a tsakani da juna wato na wannan rikici kaga ya haifar da sai kafirai suka tsaya gefe guda har sai da sai ga musulmai sun yi wa kansu tatas sai su zo su karasa duk da haka a lokacin nan na sahabbai abin da ya kamata ku fahimta cikin wannan kissar Ali bin Abi Talib ya gina abinsa bisa ga ijtihadi Muawiya ya gina abinsa bisa ga ijtihadi duk cikin su ba wanda wai san zuciya ne yasa yake son ya gidan uwansa kowanne yana da abin da yake gani ya dogara da shi na gaskiya matsalolin da kowanne ya samu tsakanin su shine shi Ali bin Abi Talib ba dukkan irin rundunarsa ne ke cikin sahabbai ba akwai sahabbai akwai kuma waɗanda suke tabi'ai da kuma waɗanda suke munafukai sun shiga cikin sun saje da sunan goyon bayan Ali haka shi ma mu'awiya ba dukkan waɗanda suke tare da shi ne ya zanto dukkan sun zama sahabbai ba akwai waɗansu daga cikin sahabbai sannan akwai tabi'a da sauran waɗansu munafukai da suka shiga tsakani dan akwai lokacin da aka zauna aka ce a yi sulhu da juna kaga ai bayan an riga an rabu an daina gwamza yaki wannan sansanin sun koma nan wannan sun koma nan wace gari za a zo a rubuta takardar sharuɗa ta sulhu da juna da kaza da kaza da abubuwan da ya kamata a yi sai waɗansu suka ga ai wannan fitina in muka bari aka yi sulhu gobe ai musulunci ya ci nasara ke sai suka tashi cikin dare suka haɗa rundunar daga cikin nan gurin suka kaiwa waɗannan hari suka sake hada wata daga nan ta kawo wancan hari sai mutanen aliyu suka dauka ko mutanen ma'awiya sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu bayan ba a yi ba su mutanen ma'awiya suka dauka mutanen aliyu sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu ba a yi ba kaga aka yi ta gaba da yaki kuma shine aka yi har karshe shi ma ali bin abi talib ya mutu cikin wannan fitinar a kace shi ma cikin wannan fitinar wannan fitina ta kadar kenan ɗansa Hassan ya zo ya karba da Hassan bin Ali ya zo ya karba halifanci ya ga yaya zai yi babu yanda za a yi kan musulmi hadu sai in ya sauka yace shi ya hakura sai ya bai wa Muawiya shugabanci yace shi ya hakura dan abinda annabi ya faɗa lokacin rayuwarsa ya gaskata lokacin da annabi ya fito da shi cikin jama'a ya ce in nabu ne haza sai wannan dan dawo shugaba ne Allah zai sasanta bangarorin musulmai guda biyu masu yaƙi da juna a sanadiyar wannan bawan Allah lokacin shi hasan ayi yana yaro amma ga shi kuma Allah ya kawo ranar an yi masa halifanci an yi masa mubaya'a bayan mutuwar babansa sai da cewa ba zai yiwu ba sai in shi ya haƙura da shugabancin ya bawa Ma'auya ya haƙura ya bar masa wanda shi ya sana da maganganu kuma akan wannan <laughs> to wannan kuma sai sa aka samu kwanciyar hankali ta wani lokaci musulunci ya karfi wannan wutar yaƙi kuma ta tsagaita to aka yi ta tafiya a dan samu yarfi suna kaɗanta ta kwanta a samu yarfi suna kaɗanta ta kwanta ba da hankali ba zai kwanta ba da haƙƙi ya ta tashi har babbar fitina ta zo wadda marubuta suke ta ba taɓa ganin irin ta ba shine fitinar da tatar suka taso daga kasashen gabas masu nisa can wajen tana suka taso suka dun faro suna bin garurukan musulmi ɗaya bayan ɗaya lokacin halifancin banu abbas ke bayan banu umayya sun riga sun mutu har suka shigo bagadad suka kashe halifa ibnu kasir a cikin littafin albidaya wan nihaya yace nayi kwana da kwanaki uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra ina kwan gaba kwan baya ce na rubuta wannan tarihi ko kar in rubuta saboda munin abin da ya faru yace karshe dai na gagara in rubuta don ba da amanan tarihi ba yanda zan yi dole in faɗa amma abin da bakin ciki ka faɗa abin da ya faru ga musulmai tatar suka shigo arna suka shigo har bagada da suka yanka halifa ce a rana ɗaya sun yanka malami tsakanin malamin hadisi malamin tafsiri malamin fikihu gaggan malamin mutum ɗari biyar yankan rago yace ta kai matsayin da ta guda daya zai zo samu lungu ya tara musulmai gaba daya su rinka yin layi ce ku rinka zuwa yana wasu kasa yana cewa ku zo daya bayan daya suna zuwa suna kwanta yana yin kasa gaba daya ruhin karfin jikin an zare ruhin kishin an zare jarunta an zare ta daga cikin zukatan musulmai wannan shine taslis da annabi ce Allah yusallita alaihim aduwan wannan taslis in kenan ce hatta yi ba zuhun ba ba'dha wa zuhun ba za, in wannan ta faru to taslis din zai zo sai Allah ya dora kafirai akai dorawa kuwa kenan ba da karfin su kadai ba ma har da karfin mu za su yi amfani suka ce mu to menene zai gadar da wannan saban ubangiji yawan shirka yawan bid'o'i yawan zinace zinace yawan luwadi kafirci tsatar kudaden jama'a wallahi duk wannan shine abin da zai kawo taslis kafirai su rinka juyin mutane kamar juyin waina irin yadda suka so idan to ba wani farjini da mummuni ke da shi a gaban su to wannan takobin tun da ta faru ba za ta kauce ba kenan har kiyama ta tashi sai dai ka samu wani sashin ana zaman lafiya wani sashin kuma ana rikici wani sashin idan an lallafa wani sashin kuma a tayar da rikici tsakanin musulmai da junansu da annabi sai in takobin ta faru ba za ta tsaya ba yanzu yakin afganistan bayan musulmai sun ta nasara sun kori sojojin rasha sun kori sojoji masu goma bayan najib sai kuma ya faru tsakanin sai kuma tsakanin musulmi da musulmi kuma har yau haka ake kuma tsakanin musulmi da musulmi yanzu somaliya daula ce guda dukkaninsu musulmi ne ba su da bare yaran su ɗaya addinin su ɗaya tun da so kori sayir barri me ya faru kuma tsakaninsu da juna suke ta kashe juna tsakanin musulmi da musulmi haka yake ta faruwa to mu nan gurin ubangiji ta ala azza samu da zaman lafiya dan wata hikima da ya ga dama ba dan ba mu yi barnar ba ina barnar da muke ta fita can amma kowa baya jin komai baya wa'azantuwa baya daukan izina ba dan barnar da muke bata kai ta can ba wallahi barnar da muke yawanci ta fita can amma dan wata ganin dama ta ubangiji ya dan ya ba mu zaman lafiya na wani lokaci sai abin da ke mana barazana fashi da mukami masu satan yara masu yanke kawunan mutane amma da a ce ga wata jama'a gungu na musulmai sun ɗauki ta kubba da masu da bindigogi suna yakar wata jama'a su ma gungu na musulmai bangin ta Allah ya kare mu bai kawo mana wannan ba wanda wannan in ta faru shine babbar musiba ta dan faru lokacin da tsina an gani kaɗan ne wannan mukaddima ce sai dai mai fatan ubangiji ta ala ya ƙara kare mu ya ƙara kare mu ya ƙara kare mu wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah wa la taqumu as-sa'atu annabi sallallahu yace kiyama ba za ta tsaya ba hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina wata kabila cikin al'ummata sun sun mushrikai sun sun da su to shine malamai suka fassara biyu hatta yalhaka har wata waɗansu cikin al'umma ta sun risku da kafare sun haɗu da su to wannan hal huwa luhuqul badani ko huwa luhukul kalbi ko kuma humama'an shin za su tashi su je su zauna a garin kafirci ne ake nufi ko kuma a'a za su haɗe da kafirai a zuci su masu su zama kafirai su yi ridda ko kuma duka biyan shine suka ce wato duka biyan ake nufi kowanne na iya faruwa fitina ta sa musulmi ya zai kasa samun yanci a kasar sa har ya hijira ya kasar kafirai yanzu musulmin da yake Egypt Misra ko yake Algeria ko yake saudiya ko yake kodi ya kasa samun yancin addini har sai ya je america nawa ne yan saudiyan da suke gudun hijira a america ko yan misra ko yan algeria da suke gudun hijira a faransa ko yan libya da suke gudun hijira a faransa ba su isa su taka kasar libya ba tare cewa libya suna da awar musulunci algeria na da awar musulunci ina da iran duk suna da awar musulunci duk larabawan da kuke bi da gani babu kasar da ba su da yan gudun hijira a kasar turai ba dan koyo ba sai dan addini ba banda na siyasa na addini kawai ba inda ba su da shi Usama bin Laden da ake magana sa a yau bai sai shiga Saudiya ba a yau Usama bin Laden bai sai shiga Saudiya ba Nan cikin Saudiya ne haifafan Saudiya ne bai sai shiga ba saboda kawai wai America ta ta sa masa maki ta ce dan ta'adda ne shike kuma dan wai an sa masa baki an ce shi dan ta'addan ne ta'addancin sa kuma shine ya yarda da musulunci ya yarda a taimaka wa musulmai na Afghanistan shine ta'addancin sa wannan ya zama ta'addanci kawai ya taimaki musulmai yan uwansa to kaga sai su tilasta musulmi kenan ya bar garin musulunci zai tare cikin kafirai idan shi yana da karfin da zai tsira da addininsa ya zai tsira da 'ya'yansa da talabijin da rediyo da jarida da mujalla da makaranta kadai kai kadai baka isa kai yaki da su ba talabijin din da rediyo da jarida da mujalla da makaranta duk suna yaƙi da addininka idan kana amerika ko kana ingila ko kana kowace ƙasar turai faɗa suke da addininka kai kaɗai da kake kokarin ka tsora ka kan tarbiyya a cikin addini duk waɗannan kafofin watsa labaran ba su yarda ba suna faɗa da abin da kake kai da su wafi wani ƙarfi kai za ka yi barci talabijin su ba lokacin barci 24 hours to ya za ka yi kenan saboda ka idan musulmi ya tsaya a kasar shi a sashi a kurku ko a kashe shi ko a yi masa aski da kwalba irin yadda ake a libya gemu din da idan ka bari a libya sai an ma aski da kwalba idan kuma ka tafi kasar kafare kuma kai ne kaɗai za ka riƙe addini ƴaƴanka kuma ba yadda za ka yi da su to kaga wannan waɗansu alamomin da annabi ke faɗa lokacin ba su faru ba cewa ha sai an samu waɗansu daga cikin al'ummata sun ce zai sare da kafirai la taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina ha sai an samu cikin al'ummata su yadda su je su su da kafirai wannan haɗuwa ta gangan jiki kenan waɗansu kuma za su gwammace ma su yi saboda wahalhalu da jahilci ga wahalar rayuwa ga jahilci yanzu bangladesh ƙasa ce ta musulmai duk shekara sai an yi musu ambaliyar ruwa duk shekara sai an musu ambaliyar ruwa tana cikin ƙasar da tafi kowace talauci a duniya idan talauci ya haɗu da jahilci rukunan kafirci duk sun ta tabbata ke sai kawai wanda Allah ya kiyaye ba ka da koko ba kuma ga jahilci <laughs> a sayar da hali ya kawai saboda da an zo wajen kokarin ai maka aiwa rayuwarka gata a nuna maka kafirci sai mutum ya yi da kafirci to ya nawa ne suke yin radda a sakamakon bukka da za a musu za su kwanta su yan gudun hijira ne sakamakon kilo guda na shinkafa da za a ba su ko na madara sakamakon kilo guda na suga da za a ba su sakamakon dan shi da za a karba a makaranta nawa ne suka yi radda kuma lokacin da aka zo aka yi rikicin zangon katab aka zo aka kwashi yan uwan musulmai a kai su Kaduna suka tagayyara duk ana ganin musulmai me suka yi musu a nan fa nan gurin inda musulunci ke da karfi kina a arewa cikin Kaduna wai yanzu musulmin zangon katab bai sai koma ba musulmin ta faɓale bai sai koma ba har yanzu suna gudun hijira a wadansu wurare kuma suna gudun hijira wai lomar ta gagare su a tsakanin Kano da Kaduna da Maiduguri da Bauchi da Sokoto yanzu idan ka ɗauka a nan cikin Kano hankalinsa ba zai kwanta ba to balantana shi wanda bai samu ba ya za hankalinsa ya kwanta ta haka a sakamakon rashin bin Allah ta wannan bangaren kadai sai kowa ya shiga cikin wahala mai shi hankalinsa ba zai kwanta ba sai Allah ya face masa kwanciyar hankali balantana ko mara wa hatta ta'budu fi amin min ummati al-awsan haka annabi sai kiyama ba za ta tsaya ba har sai waɗansu fi amin fi amun wato jama'o'i cikin al'umma ta sun rinka bauta ma al'ausana gumaka a wata riwaya ce hatta ta abu da kaba'ilu min ummati al har har sai waɗansu kabilu cikin al'ummata sun rinka bauta ma gumaka wato har sai sun rinka yin shirka miraran bayan suna da awar musulunci har sai sun rinka bautan kaburbura bayan suna da awar musulunci wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu a cikin al'ummata makaryata tatattun makaryata salasuna har mutum talatin kulluhum yaz'umu annahu nabi kowanne ɗaya yana da awarki annabi ne shine imam al zai ce mun kirga mun ga adadin ya kai 30 kai ya ma wuce 30 din wadanda suka taba yin da'awar annabta ce mai yawa abinda annabi ke nufi da wannan adadin ba yana nufin iyakan cewa ba na wanda za su yi da'awar annabta amma abinda ake nufi da wannan adadin na 30 shine adadin waɗanda za su yi karfi har a ji duniyarsu amma in ba haka ba in dai kuma masu da'awar annabta ne ya fi haka an gane ku sai dai adadin waɗanda za su yi ƙarfi waɗannan ɗin an rinka samun wasu daga cikin lokacin annabi misali musai da mutum kazzab ya yi da'awar annabta tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haɗa rinduna mai ƙarfin gaske Ƙarfi a lokacin halifancin a lokacin halifancin uh, abubakar siddiq ya kasance an ci nasara a kansa an kare shi musailima to bayan sai an samu da dako irin su saja irin su wani ne da cikin su waɗansu sun tuba waɗansu an mulkuce su haka dai aka yi samu wannan abinda annabi ya faɗa kenan na ala na abubuwa da za su faru kafin faru su wanda ɗaya daga cikin alamomin annabi su ke. an gane ko a wata riwayan yace kunu fi ummati kazzabuna dajjaluna sab'un wa 20 minhum arba'un a wutar waya bai ce talatin ba sai ce ashirin da bakwai ya ce cikin su akwai hudu mata kuma za su yi annabta duk an same su a tarihi wa ana khatamun nabiyina alhali ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi da zai biyo bayana har ya zuwa tashin kiyama ko da annabi isa da annabi ba da labarin zuwansa ba zai zo ba ne ba da sabon sako zai zo yana bin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka'ida qur'ani ya shafe linjila ya shafe asaura ya shafe zabura yanzu ko da annabawan da suka zo da waɗannan littattafai za su dawo duniya da zama a yanzu to ba za su yi aiki da littattafan su ba sai dai su yi aiki da alqur'ani ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala annabi yake wala tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma daga ciki wata tawaga cikin al'umma ta ba za su gushe ba Allah hakki suna kan gaskiya duk da fitintunu da za su yi ta faruwa akwai al'umma da ba za su gushe ba akan gaskiya mansuratan kuma su zanto ababen taimako ubangiji na taimakon su la yadurruhum man khazalahum wanda duk yake taimakon su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum ko wanda ya saba musu haka za su tsaya kan gaskiya hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa har sai al'amarin Allah ya zo to shine malamai suka ce me ake nufi da al'amarin Allah wadanda suka ce al'amarin Allah shine tashin kiyama wadanda suka ce al'amarin Allah shine wata iska da Allah zai aiko nan gaba ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama wadda za ta karfe dukkan rayukan mummune ba abun bali da ya saura a bayan ƙasa mace ko namiji face sai wannan iskan ta tafi saboda Allah alkawarin ba zai tafi kiyama ba sai akan shirarun kansu mafiya sharrin mutane a ban ƙasa an fahimta ku to wannan hadisi shine malamai suke cewa to su wane ne waɗannan waɗanda aka ce tsaya akan gaskiya da yawa daga cikin malamai na salafus salih magabata daga da suka ce hum ahlul hadith su ne masu dangantuwa zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunna masu dangantuwa zuwa ga sunnar annabi suna dangantuwa zuwa ga tafarkin annabi sama da tafarkin wani dan sun san dukkan wani wani da za a danganta ka wajen bin hanyarsa ko tafarkinsa ko gwadabensa to wannan nan bai darajar sa ba ta kace kai musu dari na annabi da aka tawa gwamnati a danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce musu su ahlus sunna aka tambaye imamu malik su wane ne ahlus sunna yace humul ladzina laysa lahum ismun illa ahlus sunna yace sune wanda ba su da wani suna sai ahlus sunna ya salam ba su da wani suna wai ka ce musu wane wane wane ke ka fata lokaci ne ka ce musu mabiya sunan annabi su bukata su tsaya Allah ka sa mu cikin to shine malamai suke ƙara yin sharhi kamar Imam Nawawi yace ba ne bane ba waɗannan mutanen su haɗu a gari guda yace ja'iz ta iya yiwa su haɗu gari guda ta iya yiwa a samu ɗaiɗaikun su a duniya daban-daban ko ba lalle bane ba su zanto dukkanin su malamai ta iya a samu babban malamin hadisi ta iya a samu babban malamin fiqh babban malamin tafsiri a samu babban likita a ciki a samu babban soja a ciki a samu babban mai ibada a ciki zahidi mai gudun duniya a ciki a samu alqa'im bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mai hana mummuna aiki da umartar mutanen kyakkyawa a samu ɗan kasuwa mai gaskiya a ciki a samu lebura mai gaskiya a leburan leburanci ba hana shi sallah kan lokaci to a iya samun su a cikin kowane bangare na sana'a da jama'a suke yi tawa'un neman ilimi kasuwanci kwadago cikin soja cikin dan sanda cikin kastam cikin yan siyasa ku ne don haka aka sunfanta su a wajen riwaya aka ce su ku ne daga cikin kabila zakka ne daga cikin garuruka zakka ne a cikin unguwanni ku ne nuna su ake da an zo unguwar an ce wane kowa ya san ya yi fice a cikin 'yan kasuwa ba mai kwatanta gaskiya irin kaunar wahid aw kalam wahid ma fi tali magana daya baya idan ka zo cikin ma'aikata magana daya baya idan ka zo cikin teloli magana daya baya haka ne ku haka imamu nawawi ya faɗi fassarar yace to sune wannan sa'ifa din wanda suke Allah zai taimake su adal hakki mansura suna bukatar taimakon Allah saboda duk mutane sun saba musu yanzu aka samu dan kasuwan da zai gaskiya cikin kasuwanci wanda za su fara yaki da shi sune suwa yan kasuwan sa yanzu yan wancan yan kasuwa yan an samu ma'aikatan gwamnati mai kwatanta gaskiya wanda zai fara faɗa da shi suna yan wancan ma'aikatan gwamnati yan an samu dan siyasar da aka tafi kamfe ne sai a tsaya a yi sallah kaf ne ana magana yake neman zaɓe kana magana sallah ɗan uwansa ɗan siyasa zai fara zagin duk inda waɗansu masu dangogin sana'a suke mai kwatanta gaskiya cikin su sai ya zanto abun nunawa to waɗannan su ne ahlus sunnati wal jama'a ba da awaki da baki ba aiki ne kawai aiki zahiri da awar baki ba ta wadatar fihi masail a cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul nisa'i tafsirin ayar nan ta cikin suratul nisa'i alam taral ladzina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti was tagut mun fassara ta as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsir ayatul ma'ida fassara ayar nan ta cikin suratul ma'ida suratul ma'ida qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah mun fassara ta as-sadisatu mas'ala ta uku tafsir ayatul kafi fassara ayat da cikin suratul kafi qalan ladina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida mun tafsir ya wuce arrabi'atu mas'ala ta hudu wa hiya ahammuha ita ce mabiya muhimmancin mas'alolin wannan babu mun fahimci ma ma'anar iman mas'alan ko ita ce menene ma'anar al-iman bil jibuti wa taghuti fi hadha al menene ma'anar yin imani da jibuti mun ce al-jibutu shine imani da gunki ko imani da sihiri wa sabut sabut ko mun ce shi duk abin da zai sa ka ketare iyakar ubangiji menene ake nufi da imani da jibuti ko imani da sabut mun fahimci wannan a wannan babi hal huwa atiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma abuhdiha wa ma'rifatu qulaniha in dacewa da abin a zuci shi ake nufi ko kuma aikin ka na zahiri ya dace da ayyukan masu imani da sabutu tare da cewa a zuci kana ganin abun bai dace ba wanne ake nufi cikin biyan lalle za a kirga mutum ya yi imanin tsagoshi in yi yadda da abin a zuci ko da bai aikata ba kai ba ka sihiri amma kana ganin yin sihiri ba komai a duka kake da mai sihiri kai ba ka wani aiki na sako kana ganin masu ko ba laifi suke ba kyalin su kai dai kake da wanda suke ba ka yadda da sihiri ba ba ka yadda da bautar gumaka ba amma kana ganin masu yi kuma a ba su dama su daidai kake tamfar kai ne kai da kanka yanzu kwata kwata baka fahimci ma'anar la ilaha illallah kwata kwata baka fahimci musulunci ba an fahimta ko to dacewa da su a zuci kana ganin dacewar abin da ke yi wannan shine abin da ake nufi al'imani bil jibti wa tagut ko da ko kai baka je kai su daga gunki ba mutane suna bautan kabari sai kake ganin daidai ne kar ai musu tawa wannan ai ba komai daidai kai da kaje kai ibada kuke fa tana bauta kaburbura tana ganin daidai ne dole sai ka yi inkarin abu a zuci ka kuma inkari a harshe kana da jarunta in ba ka da jarunta kai yi zuwa ka samu jarunta amma da ka ki abin a zuci mafi karancin darajar imani ka ki abin a zuci haka kuma dacewa da masu aikata saban a zahiri to shi akwai lokacin da zai zamanto daidai wa daidai kamar kai da su akwai lokacin da zai zamanto ba haka bane yanzu idan tilasta maka aka yi ya zan kuncin ka illa man ukuri hakki nan tilasta ka aka in ko ba haka ba to kuma zaka dace da su الخامسة مسألة كبير قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين yadda su masu imani da تكي tsagut suke cewa har ma sun fi mummune shiriwa yadda yahudu suke cewa wai kafiran maka sun fi musulmai shiriya suka ce haula ya hada mana alladhina amanu sabila to kamar yadda muka ce wani malamin gida a fito fili yace har gara kirista ma da yin izala gara kirista da ahlus in ka tashi zabe gara ka kada an kai kirista dan mutum mai cewa Allah uku ne da kaddara ga wani da ka kada a ga wanda yake ga Allah yin manzon Allah yanzu kaga maganar ta jira ta malaman Yahudawa din ko bambanci babu السادسة مسألة تشدة وهي المقصود بالترجمة ita ake nufi da kulla babu an na hada la an yujada fi hadhihi al-umma Lallai ba makawa sai an samu waɗansu cikin wannan al'umma suna shirka tare da da'awar su ga musulunci kama ta karara fi hadisi Abu Sa'id kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Khudri fi jumu'in kasira cikin al'umma masu yawa za a samu haka Allah ya tsare annabi na faɗin wannan ba dan mutane su ba sai dan mutane su ne santa kamar da ma gabatar tun a farkon babi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai tasrihuhu bi wuqu'iha a'ani ibadatu awsan fi hadhihi al-umma yadda annabi ya fito karare ce cikin wannan al'umma za a samu za su bauta goma kama yace hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musrikina ko hatta ta'buda qaba'il min ummati al-awsana kaga kallar annabi ba الثامنة مسألة تتكوت الأدب الأجاب babban abin mamaki khuruju man yadda in nubuwa a samu wanda zai fito yana da awar annabta مثل المختار كمر مختار ابن ابي عبيده الثقفي wani mutum da ya fito a Yaman ma a takallumihi bi shahadatin tare cewa ya furta kalmar shahada ya ce shi musulmi ne wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma gashi yace shi mabiyan annabi Muhammad ne amma da karshe ya awar annabta wa anna ar-rasul haqqun ya yadda annabi gaskiya ne wa anna al-qur'ana haqqun ya yadda qur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyina in ko ya yadda qur'ani gaskiya ne a cikin qur'ani an ce annabi muhammad shine khatamun nabiyyin wa ma'a hadha fi في هذا كله مع التضاد الواضح yana gaskata duk abin da muka ambata tare da kuma yana kai kishiyar abin shine da'awarsa ga annabta wa qad kharaja al-muqtar fi akhir asr sahabati muqtar ya fito a daidai karshen lokacin sahabbai ne wa tabi'ahu fi amin kathiratu aka samu al'umma da yawa waɗanda suka bi da farko ya da awanci barde ne mai kare mutuncin alure sai ya samu mabiya da ya tara jama'a sai ce to aiki ma kuma annabi ne yasa duk wanda yake so kawo bid'a cikin musulmai baya fitowa karar da siyarsa sai ya fakke da gidan annabta yanzu duk waliyai da ake na bogi kowa ta aka jikan annabi ba haka bane ba ba wanda yake a wajen gidan annabi duk wani yadda ake duk masu tsare wannan gadariya an ce jikan ashiya wato kadar an annabi ne jani ma da yake a maroko shi ma an ce jika annabi ne shi ganin da kuma ne zo kwanan da shi ma sai ce an annabi ne ba indiya ya fito shi jika annabi ne barbar ya fito shi jika annabi ne kowa fito bayan annabi kuma yana magana bilisan arabiyyin mubin su kuma ba laraba ba a kawai sun ce su ma duka su jika annabi ne haka kuma aka zo da waye wani abin da wai wani zarzaki na zaria su kuma aka ce wai wallahi ma yayi kama da annabi haka duk wanda suka faɗa wannan wallahi sun zagi annabi yanzu annabi na da tsage a fuskarsa mutum na zube har kawai a cewa ya kama da annabi annabin da yake raba atan shi ba dogo ba shi ba gajere ba farin balarabe aknal karni al'irnai mutumin da yake da karan hanci sallallahu alaihi wa sallam har ku duba wani mutum waje ga wallahi wannan ya kama da wai shi ma wai ya kama da annabi har duk wanda yake so ya tsaya sai fake da gidan annabta Allah ya rufa mana asiri at-tasi'atu mas'ala ta tara al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyya annabi ya yi bishara cewa ba yanda za a yi a nemi gaskiya a rasa gaba daya kama zalafi ma maza kamar yadda da can ta taba kaucewa kafin zuwa musulunci a yanzu fa ba a neman ta a rasa sai fa in kiyama ta zo ne balla ta zaru alaihi sa'ifa lalle a samu wata sa'ifa akan gaskiya ɗaiɗaikun mutane akan gaskiya cikin malamai ne cikin yan sanda ne ko yan siyasa ko sojoji ko yan jarida sai an samu ɗaiɗaiku akan gaskiya cikin teloli cikin masu sana'o'i da laborori ɗaiɗaikun mutane kan gaskiya al'ashir matsala ta goma al'ayatul uzma babbar aya annahum ma'a lafihim su ahli sunna waɗanda suke kan tafarkin gaskiya din tare da karancin adadin su la yadurruhum man khazalafu wanda duk ya fito na fito da su ba zai cutar da su ba wala man khalafa haka wanda ya saba musu wanda yake taimakon su ba zai cutar da su komai ba wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba duk yan bid'a su taru akan su ba komai tamfar sun bayo albasa ruwa ne ba abin da zai faru suna nan akan sunna ko ana da kawai. taron yawa duk ba zai razanar da su yi da su dan sun san cewa ba a gane gaskiya ta hanyar yawan adadi ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilin shari'a qala Allahu qala rasulullah duk wanda aqidarsa da maganganunsa suka dace da qala Allahu qala rasulullah shine akan gaskiya ko shi ɗaya ne duk wanda maganganunsu suka saba ma qur'ani suka saba ma hadisi ko sun kai adadin gashin ya dan yawa sun ya san gariya in ba tsoro ba a gwada dalili dalili mana ba cewa aka yi aka hada dantse da dantse ba a hada karfi da karfi ba a hada aya da aya da hadisi da hadisi a lokacin nan za a gane wa inna au iyyaku la ala hudan aw fi dalalin mu dole a gane daya wai ki kun gaskiya wai ki tabbata duk wanda taryan taryan ga aya ga hadisi ga maganar sahabi wani ga maganar tabi'i wani ga maganar imam malik ga tabi'i magana ta kare duk wanda ya ta ta'asu'i ya kai ya komo ya buga misalai ya ba da labaran da da na yanzu ba aya ba hadisi jama'a su gane ko Abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa wannan aya qalat li yahudiyyatullahi mazlulatun zullat sayyidihim wannan da ranar tafsiri ya kamata abinda ayar take nufi a gurguje wato yahudu ne suka ce yadullahi mazlula suka ce wai hannun Allah wato kamar a makalaiki da an ce mazlula abinda aka daure shi a wuya to laraba sukan faɗa haka ya zanto ma'anar da suke nufi shine rowa dan mutumin da hannunsa ke taura a wuyansa yana zai sake hannu har ya iya ba da wani abu to yahudu suna nufin ma'ana ubangiji ta alamar rowaci ne wannan shine rashin kunya da fasara ta yahudu kenan har su jingina ma Allah ta waya shine rowa sai Allah ke gullat aidihim to wannan gullat aidihim malamai na mata fasara guda biyu wadanda suka ce du'a'un ne alaihim kamar addu'a ne ake musu Allah ya mayar da hannunsa ya zanto a daure a yi musu maridi wannan kuma zai zanto ranar tashin kiyama kenan ranar da za a gane masu laifi ta fuskar su yura fil mujrimu na simahum fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam a daure su a gefa su wuta ko ya zanto gullat aidihim labari ayar take bayarwa su ne marwata su ne tunda ababen da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyin ba sa fita ba abinda Allah ya haramta musu na cewa kasu zake masa kuma suke zake masa wallu ino bi makalu Allah an su saboda abinda suka faɗa din nan na jingina aibu zuwa ga Allah da Allah sai bal ya dafu ma basu tsakani nan raddi kenan akan hannayen ubangiji ta ala guda biyu ma basu tsakani a shimfiɗa suke ba a daura suke ba yunfiku kai bai ta ubangiji na tesuwa irin yadda yake ya ba wanda ya ga dama a ko yaushe a kowane lokaci ba wanda baya cikin ni'imar ubangiji wala yazidanna min minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan kufra zuwa karshen aya a takasire nan nuna yadullahi mazlula suna dingina ma Allah aibi Allah kuma ya mayar musu da martani nan aibi biyu suka dingina ma Allah farko suka dingina cewa hannu ɗaya gare shi dan sun ce ya yadullahi kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marwaci ne hannu suka ce mazlula to sai Allah mayar yadda martani duka ga mas'alolin guda biyu cewa hannu ɗaya ne ce ban ya da ta hannaye guda biyu kenan ba ɗaya ba sannan maganar mazlula ba haka bane sai ce mabbasu fasani yunfi kaifa ya ya kan matsalolin da haka dai ayar tana nuna ubangiji ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi wanda ba su yi kama da hannun kowa ba don dukkan sufofin Allah laisa ka mislihi ke ne wa huwa samiul basir ba su yi kama da na kowa ba wannan kuma mai ne fassaran hasuwan hasuwan quzzati wal quzza wannan akwai tafsirin bayan mun fassara mun ce al kuzza shine kunnan abin da din baki ko na da mata na hagu ko ne wannan kuzza ne wannan kuzza ne za ka ga suna daidai da juna to annabi na buga misali ne waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da yahudun nasara daidai wa daidai yadda kunnan baki guda biyu suke daidai wa daidai da juna shine hasuwan quzzati da kuzza wannan yake cewa mai ingancin mutumin da abincinsa da abincinsa duk ya zanto haramun ibadar sa wai ta inganta idan ya ibada ibadar sa ta inganta cin haram baya rusa ibadar sai dai yana balazana ga hasaran ladan ita wannan ibada kamar da dalilai na shari'a suke nuna ba abinda zan iya halarowa yanzu misali kamar ah, hadisin annabi sallallahu alaihi da yake magana akan al-muflis hadisin Abu Hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muflis wato mai hasara cikin al'ummar annabi Muhammad wanda za a yi masa wawatan dukiyarsa shine mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga haji duk sun yi daidai sai dai ya zubar da jinin wani ya cuci wani ya cinye dukiyar wani ya zagi wani to sai a rinka daukar ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane har sai gaba ɗaya ladan ya tsare kuma bai gama biyan baki na mutane da ya zalunta karshe ta ce to a ɗauko zunuban su sai kuma shi a loda masa kuma a jefa shi ta to kaga ibadar ta yake duk da cewa ga shi ta mahaza safa kada mahaza wa akala mala hada kamar da annabi ya ci ruwa ne ya ci jinin ya zubar da jinin wani ya kace wani ya yi kaza da wani amma dukkan su wannan bai ruce masa ibada dan gashi za a dauki ladan a baya an fahimta ku eh wanne eh wancan ai yana maganar addu'a ne wancan kuma ai ba ta ba za a karbi ibadar ta ana maganar idan ibada ta fi dukiyar da za a yi da dukiya sai kai da dukiya ta haramcin Allah ya karba to shine wannan inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban kuma karshe san ana maganar karban addu'a ne ba karban ibadar in ya mutu da tauhidi za a yi sake aljanna domin duk wanda ya mutu da tauhidi ba zai dawo mu cikin ba za a jefa shi cikin ba haka hadisin annabi ya faɗa ai masa azaba gurgudan laifin ka da karshe a cire shi kai shi aljanna ayyukan sa na ibada na sallah da azumi ya ya faɗa na tauhidi to na tauhidi yana da gefe guda muhimmancin tauhidi kenan ya samar da shi da cikin matukan ba shirka yi ba zai dawo mace cikin ba mai shirka ne ke dawo mace cikin amma duk wanda ba shirka yi ba ya dawo mace cikin yanzu annabi ya faɗi ladan suna azumi da da waye duk za a dauke a ba amma cin ladan tauhidin su ba za a dauke gaba da bai magana su wanda ba yanzu za a yi waɗancan ya samu ladan aka sai in yana tauhidi amma sai annabi ya shiru game da tauhidi saboda shi daurin sa zai zo shi da idan an jefa shi wata saboda zunubansa tauhidin ya yi masa gudunmawa wajen hana shi da goma cikin ka fahimta ko wato ina ƙara magiya dan Allah idan mutum da rubutu aya bai ta ba dan Allah ya bude Qur'ani ya rubuta daga yau kuma duk wanda ya rubuto ayan Qur'ani da kuskure ko ba su kire ba zan an samu tambaya ko na sani yanzu wannan aya ce yace nuridu bayan hadin aya muna san bayanin wannan aya lan yakuni Allahu liyaj'al alladhina kafaru 'ala almu'minina sabila yanzu in na baka qur'ani ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar ka ko gafara aka ce za a baka kawo ayar wallahi ba za ka iya kawo babu wannan ayar gaba ɗaya qur'ani na faɗi wannan magana na sake wani ta qur'ani ba abun wasa bane ba yanzu hadisin annabi in baka iya shi ba baka iya kawo larabcin ka ba ya kamata in ka rubutun ka ce fi ma'anar hadis ya zanto ka fahimci larabcin ka ne ka kulla ba magana ba annabi ka jingina ba to balanta na aya yanzu wannan duk cikin qur'ani daga bakara har zuwa nasi babu inda wannan aya ce aya ce daga wurin kai kadai sai dai da kashi shi ne wanda larabcin naka sai na fahimci kila aya da kake nufi ita ce ayat suratul nisa'i Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila kai ko ba haka kuke ba dan Allah ya walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila kai kuma kace lan yakun Allah ga lan ka kawo kuma kace yakun ka saba wa larabci gaba ɗaya ba domin idan ka kawo nan da sai ka ce ya kula saboda nan tana shiga cikin filin fi'ilin mudari ta sai zanto mansubi kai sai ka sa ta shiga ta filin fi'ilin mudari ya zanto majzumi haba haba da Allah wannan ayar da walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minin sabila Allah ba zai dora ba zai taɓa bayar da tafarki ba wato Allah ba zai taɓa dora kafirai akan mummunai ba haka ayar take abinda kike so ka ce ta ta karo da wannan hadisi wanda ba cin karo da juna watan am ne wannan kuma khas annabi ya nuna yan al'umma sun yi sabo za ta faru kuma a tarihi abin ya faru ya za ka yi a tarihi din Allah ya tsora kafirai a kanwa da suka ce ubangiji ta Allah bai dade ba yanzu ga gajeren misali a garin ka a tafa a balewa ubangiji ta Allah ta cika kafirai ya tsora kan yan mu'mini ya faru ko bai faru ba a zangon ka haka da a Palestine nan kullum kana jin labari Yahuda suna cikin yan uwan mu ya faru ko bai faru ba to ya tsakaro da ayar kenan ubangiji ya faɗa abu wanda bai tabbata ba sai da kai ka fahimci ayar ba haka ba cewa dan ya ji alallahu lil kafiri da alal mu'minin sabila a dauki musu kafiran duniya gaba daya a tsora su akan dukkan musulman duniya gaba daya wannan ba zai taɓa yiwa ba wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin darasi amma baya hana musulmai a wani bangaren su sha wahala musulman wani wurin kuma suna nan da yanke wannan wahala ba ko muka ce ko su musulman duniya in suka haɗu suna yaƙar junansu matukar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junansu da kuma sai Allah tsara kafaran kamar yadda addu'ar annabi ta nuna nan gudu ku zama shaida duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsari to ba za mu samu masa ba. tambayar karshe wanda yake cewa wai yan taliban da suke afganistan muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai menene gaskiyar al'amarin su kaga gaskiyar al'amarin su a wannan zaman ba zai yi a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yi amma asalin su dai matasa ne ka san an fara jihadin afghanistan kungiyoyi ne guda bakwai manyan kungiyoyi na malamai guda bakwai a cikin su akwai ahlus sunna akwai sufaye akwai dukkan su dai musulmai ne shi abu ta samu kungiya mai zaman kanta babu shi a cikin samu kungiya mai zaman kanta da sunan jihadi ina suka yi imanin jihadin ma tukuna babu duk wannan abin da aka ba ɗan kiya gaba ɗaya kiya kawai cewa abin suke so ce gefe guda sai da aka kori gwamnatin Najib sannan suka dawo suna son a ba su kanira a majalisa a bagas su yaki in za ka san sharri sai ake to wannan kungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkan su ba a ga maciji da juna kungiyar mujaddadi da ta rabbani da ta ikimtiyar da ta jamil rahman allah kansa da gafara wanda yake shine mai jagorancin kungiyar jama'atu al-hadis da ta sayya rabbul rasul haka dai kungiyoyi ne guda bakwai lokacin da suke yaƙi da juna din akwai dan tsakanin su da juna a lokacin da suke yakar wato wancan gwamnatin akwai ya tsakanin su da juna wato suna tsara kan ko ku binan kuma mu binan ko ku bi can garin kuma bi nan gurin duk garin da aka kama duk kungiyar da ta kama kama gari in take mallakar garin in wancan kungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin kaga sabani a tsakanin su lokacin da aka zo aka kama kabo sai sabanin ya fito fili da tan ba a kama kabo kallon kasar ba sabanin ba fili ba amma ana kama kabo sai sabanin ya fito fili waye zai shugabanci gwamnati sannan shugaban gwamnatin shugaba na shi da suka ce yanzu sun dawo shin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya cikin sojojin musulmai ko kuwa to waye zai kafa gwamnati da aka ce ga shugaba kaga dukkan sauran waɗannan kungiyoyi kowace kungiya tana da sojojinta na yaƙi da makamansa a hannu dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa to anan kuma kowace kungiya take ganin ta yi jihadi ya za a yi tabar gwamnati gaba ne? sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake ba dan mulki ba to wajen rabon mukamai sai aka fara samun sabani a tsakani wajen a shigo da shugaba rasul wanda ke shine shugaban sojojin najib kafa a kori najib cikin wannan gwamnati ta musulunci kuka da shigo da ita nan ba aka shiga sabani wadansu sun shigo da shigo da su suka fara yaƙar juna da aka yi ta yaƙar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi sai su waɗannan sabari suka fito su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin suka ce mu yaƙe su su duka mu kafa gwamnatin tunda sun ki hada kai jin da abin yan taliban da matasa ne yan zafin kai suna da jarumtar yaki amma ba su da siyasar duniya matsalar su ke. su kuma waɗancan tsofaffin a kowace sun kware da siyasar duniya sosai da sosai amma son zuciya yake da cikin al'amuran su irin su sayyaf ga babban malami ne yayi masters a jami'ar al-azhar amma irin su hukun tiyar ga shi dan jami'a ne yana karanta engineering shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami'ar amma tun da ya kafa da soja mai karfi sai zan yana da tsiya kuma shi saurin kai in kowanne za ka yi magana a kansu kana ta cewa a kansa a takaice dai wannan sabanin na waɗancan shi ya fito da taliban akan su rushe sauran gaba ɗaya su suka to kaga dole a cikin sa akwai masu kyakkyawar zuciya kuma akwai masu mummunar zuciya akwai masu ilimi akwai jahilai yasa dole a samu tangarda akwai wanda sun san siyasar duniya akwai wanda ba sani ba akwai wanda turawa na iya amfani da su akwai kaza dole a samu tangarda yasa ruhin abu dole ilimi ya yi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa har kawai dan jini na gudana a jikinka wanda ba zai sa ka nasara ba sai a amfani da jinin jikinka dan a karya ka to abin da yawancin su ba su gane yake sai dai duk da haka a halin yanzu a gwabza wanda suke da waɗancan sojojin sa masu da sauransu su waɗancan sauran abin da ɗin su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya su 'yan taliban sama da waɗancan sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗancan a yanzu haka ban ce a cikin su ba kuskure ba su kurakure da dama da ba lokacin su ba bayanin amma dai sun fi dama dama na alamar gaskiya sama da waɗancan an fahimta ku to ita kuma su kuma sojoji su kuma tura hanyar ba kowanne na da manufa a wajen yanzu ita amerika tana sai yan taliban ba dan komai ba saboda yan taliban wato ka iya ce musu ahalus sunna ne da ma'anar ahalus sunna wanda bai yarda da siyanci ba saboda haka kafa kafuwar gwamnatinsu a wurin ita amerika za su iya amfani da su don musguna ma iran su kuma waɗancan suna tare da Iran ne da haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yakar Taliban don idan kuna jin labarai kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka don ta ga an karya waɗanda suke taimakon su ita kuma iran abin da suke so idan ta mallaki wannan afghanistan ya kasance ta kimfa da shi an ci a wajen ba abin da ya rage sai ta hada da tajikistan wanda dama tana cikin uh, tsohon uh, uh, jamhuriyoyi da ke cikin rasha daga nan ta nufa ta har azerbaijan inda dama take da rinjaye indiya a wajen sai ta kafa abin da suke kira daulaci a turkuduma babbar daulaci an ci duniya saboda haka ita iran tana yi da aƙida ta shi'anci ne su kuma amerika suna yi da aƙida ta siyasa da tattalin arziki suna son su taimaka a taliban don saboda su musguna wa iran ba wai dan iran na an ba dan iran ba ta bin manufofin amerika wannan wani abu ne kuma daban gargaɗi kasa tana jin tsoron in ta karfafa in taliban kuma da yawa kuma za su yi karfi saboda haka amerika tana cikin wani abin nan <laughs> matsala da su tare rasa yadda za ta yi da abin kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba amerika haushi tare rasa yadda za ta yi da shi ne idan ta kyale yan taliban akwai kyakkyar alaka tsakanin da gwamnatin pakistan ka fahimta ko watan wata rana kila su haɗe in aka haɗe dama akwai iyaka idan aka rufe iyakar aka ce dole ta zama ɗaya to an sake samun wata daula mai ƙarfi wadda kuma ga ta fara kera makamin nukiliya wannan barazana ne ga indiya barazana ne ga america barazana ne ga dukkan duniyar turai ba ta san wannan saboda haka tana son ta taimaka musu dan ta raba su da pakistan a kuma dan ta muzguna mu iran ba wai dan kawai tana son insa da barka america ke <laughs> Allah ya tsare mu wannan sai wani lokaci kuma in sharhi ya shafi wannan alaikum